ربكم اعلم بكم ان يشا يرحمكم او ان يشا يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا يا ko mutane ubangijinku ya fi kowa saninku babu wani abin da yake ɓuya a gare shi in ya ga damar ya ji kanku sai ya ji kanku ya datar da ku zuwa ga imani da aiki na gari in kuma ya ga dama ya azabtar da ku sai ya azabtar da ku ta hanyar ya batar da ku daga barin imani kuma ya kashe ku akan kafirci ba mu aiko ka ba ya kai wannan manzo zuwa gare su a matsayin wakili wanda zai tilasta su akan su imani ka hana su kafirci ka yi musu ƙididdigar ayyukansu ba mun aiko ka ne kawai a matsayin mai isar da saƙon Allah wanda ya umarce ka ka isar da shi